A shirinmu na ƙananan sana'o'i a yau dandali ya samu bakuncin malama Amina Muhammad wata matashiya mai sana'ar kitso da kunshi wacce ta shafe shekaru takwas tana wannan sana'a ta ga kuma yadda hiranmu ta kasance da ita. Kitso ne sana'ata. Kamar kimanin shekaru na kuma mai ji hankali ta Gaskiya a yanzu zan kai shekara kusan takwas da a fara kitsona. gaskiya ba laifi alhamdulillah muna samu abin ma da ya sani na fara wannan sana'a kurin sha'awa ce ina gani wa'yan suna yi sai abin yake burge ni har Allah ya bani ikon yin sana'a a gida ke nake ganin wasu suke yi koko a makaranta gaskiya a gida ne ina dan yin jallalle lede haka a gida a gida ake biyo ki suke yi wa mutane koko kina bin shi ina yi a gida kuma ina fita ina yi to ina labarin labarin boko alhamdulillah tunda muna samu ana dan koya mana karatu kana fahimtar wani abin ka ku ai sai godiya mu ce alhamdulillah kin gama secondary na gama 2013 muka gama kina ci gaba da bokon koko ke dakatar insha Allah muna sa ran za mu ci gaba nan gaba bikin nema ne biki samu ko ko ya aka yi za mu fara dai neman yanzu insha Allah biki nema ba a baya ban nema ba saboda kin san sha'anin garin sai a hankali yanzu da Allah ya ba mu masu taimaka mana insha Allah za mu ci garin ba da wani karin da ke gaskiya yanzu a ra'ayina da ina so koyi science insha Allah zama likita duk abin da Allah ya ba mu. ina bukata me na a rayuwa in taimaka yan uwana da al'umma annabi a rayuwata ina so in zamto mai taimakawa yan uwan musulmi a sana'a ina so in dinga taimakawa marasa lafiya to madalla malama amina da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya